Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi sa daga ƙasar Najeriya. Sojojin ƙasar Najeriya sun kashe 'yan ta'adda sama da ɗari inda za ku ji mu ɗauke da rahoton yadda wannan gwabzawa tasu ta wakana tsakanin 'yan ta'addan da sojojin Najeriya. Shin yaya batun zanga-zangar ƙasar Najeriya a wace matsaya ake a yanzu? tsakanin 'yan Najeriya da gwamnatin. Shin gwamnati za ta duba wancan bukatu na talakawa ko kuma a'a zanga-zangar ta tafi a banza ne? Shin mai jama'a ke cewa akan haka? Masu saurare ku biyo mu a cikin wannan rahoto domin jin dai yadda abubuwan suke. yi. Ga cikakken rahoton. Da fari bari mu fara akan nasarar nan da sojojin ƙasar Najeriya suka samu akan 'yan ta'adda yayin da suka yi arangama suka yi artabun gwabzawa da juna. Sojojin Najeriya sun halaka 'yan ta'adda sama da ɗari. Rundunar sojojin Najeriya ta ce dakarunta sun samu nasarar halaka mutum fiye da ɗari a sassan ƙasar waɗanda ake zargin 'yan ta'adda ne sun kuma ce sun kama mutum 172 da ransu. an kubutar da mutum 214 da aka yi garkuwa da su tare da kwato makamai da dama a hannunsu. Mataimakin daraktan watsa labaran hedikwatar tsaron wato ta Najeriya, Group Captain Ibrahim Alubukar ya shaidawa wato manema labarai cewa a wannan makon nan wato sun samu nasara ne duk da wato tsaikon da zanga-zangar matsin rayuwa da aka yi a ƙasar. Kyaftin Ibrahim Ali ya ce an samu nasarar ne a jihohin Kaduna da Neja da Zamfara da Borno da kuma Yobe da kuma can kudu maso gabas da kudu maso kudu inda arzikin man Najeriya yake. An kama barayin mai talatin da biyu waɗanda za su iya sace man wato da ya kai darajar sama da naira biliyan ɗaya. rundunar sojojin najeriya ta ce ta kama makamai kusan 66 ciki har da bama-bamai da bindigogi kirar ak-47 da harsasai sama da dubu hudu duk da irin wannan nasara da jami'an tsaron najeriya ke cewa sun samu ana ci gaba da samun hare-haren 'yan bindiga a arewacin ƙasar da satar mutane domin ansar kudin fansa. Sai dai a kan wannan batu, Kyaftin Ibrahim Ali ya ce, idan dambu ya yi yawa baya jin mai. amma hakikanin gaskiya ana ƙoƙari kuma za a ci gaba da ƙoƙari wajen wato magance matsalar. Rundunar sojojin Najeriya ta yi kira ga 'yan ƙasar Najeriya da su rika taimaka mata da bayanan sirri wato idan ka ga waɗannan mugayen mutane suna shirya shirinsu wa kowane abu suna ɓoyewa a sanar da sojoji domin mu je mu daƙile su domin yaƙin namu ne gaba ɗaya 'yan Najeriya. Sai dai duk da wannan nasara da jami'an tsaron ke cewa suna yi wato kan 'yan fashin dajin al'ummar yankin na arewa maso yamma na ci gaba da kokawa kan yadda lamarin yake ƙara ƙamari a kan tsaro. Sojojin Najeriya dai sun samu wannan nasara ne yayin da wannan abu ne wanda abin a faɗe shi duk da cewa dai 'yan ta'addan suna ci gaba da cin karensu babu babbaka a sassa da dama wato kamar a arewacin yamman nan wato irin jihar sokoto katsina da zamfara idan 'yan ta'addan ke ci gaba da cin karensu babu babbaka wanda lamarin tsaro a yankin arewacin najeriya musamman ma a yamma wato abu ne waɗanda jihohin ke cikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai dai mu ce Allah Ubangiji ya ƙara tsarewa ya ƙara wato ba waɗannan sojoji nasara ya kuma shiryi waɗannan 'yan ta'adda idan masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa ba ne ba kuma Allah ya tuna asirin su. To yanzu kuma bari mu je gaba zuwa rahotonmu kan batun zanga-zangar Najeriya da aka gudanar wanda yau shine ƙarshe na gudanar da zanga-zangar. Shin me makomar wannan zanga-zanga da 'yan ƙasar Najeriya suka yi shin ta zamanto an samu nasara ko ba a samu ba shin gwamnatin najeriya ta karbi waɗannan koke da aka yi zanga-zanga a kansu ko ba ta karba ba najeriya dai a halin yanzu ana kan wani ƙadami yayin da aka gama gudanar da zanga-zanga wadda ta bar baya da ƙura yayin da aka yi wato taho mu gama inda dai wato 'yan sanda sun yi harbi haka zalika 'yan gari su ma sun yi abin da suka yi inda dai a zanga-zangar wato dai an yi abubuwa waɗanda za a ce ba a taɓa tsammanin za su faru ba inda mutane kusan ashirin da wani abu ake batun cewa sun rasa rayukansu sakamakon yadda zanga-zangar ta yamutse tare da tiyagas da wato aka ringa harbawa masu zanga-zangar jama'a da dama dai sun tofa albarkacin bakinsu kan wannan zanga-zanga da aka gama inda suke batun cewa wannan zanga-zanga da ma ba a gudanar da ita ba domin abubuwan da aka yi kai ka ce babu demokuraɗiyya 'yancin da aka bawa ba 'yan ƙasa su yi zanga-zanga ta lumana ba a bar su sun yi ba sai dai a gefe guda kuwa wasu na ganin cewa laifi ne na waɗanda suka fito suke wato haddasa abubuwa na marasa daɗi a cikin zanga-zangar wanda hakan ne ya lalata zanga-zangar. inda wasu suna ganin cewa wannan zanga-zanga da aka yi dai ko da a ce ba a samu abin da ake so ba amma dai shugabanni sun ƙara tabbatarwa akan wannan matsala idan gwamnati ba ta tsaya kai da fata ba tabbas talakawa ba za su juri wannan abu ba sai dai batun wato cimma muradai da 'yan zanga-zangar suka fito a kansu kan batun wato dawo da tallafin man fetur tare da sauko da kayayyakin shi arha haka zalika da batun tsaro waɗannan maganganu ne waɗanda har yanzu shugaban ƙasar najeriya akan zanga-zangar bai fito ya ɗauki waɗannan maganganu ya tabbatar da 'yan najeriya cewa zai maganin su ba batun ma tallafin man fetur babu batun dawo da shi ko kaɗan domin a jawaban shugaban ƙasar najeriya guda biyu da ya gudanar da na ranar lahadi da wanda ya sake yi daga baya a shafinsa na X duka babu wani lamari na batun dawo da tallafin man fetur da ya yi a ciki wanda 'yan Najeriya ke ganin cewa wannan tallafin man fetiri shine abin da zai sauƙaƙa rayuwa idan an dawo da shi domin cire shi da shugaban ya tun a farkon wato rantsar da shi shine ya jefa mutane cikin halin da suke ciki. haka zalika maganan nan ta sauko da kayan abinci an da yi batun cewa za a samar da shinkafa mai sauƙi domin talakawa su samu sauƙi sai dai har yanzu talakawa ba su ga ko ido na wannan shinkafa ba bare su sami ta cikin sauƙi wanda 'yan najeriya wasu dai na ganin cewa an daɗe ana cewa gafara sa amma an kasa ganin ƙaho haka zalika batun tsaro duk da dai cewa sojoji na iya bakin kokarin su akan abubuwan da suke faruwa wasu na ganin cewa irin yadda idan mutum ya ci mutuncin gwamnati akan bibiye shi duk inda yake a ɗauko shi 'yan ta'adda sai su abin da suka ga dama su tashi gari su ƙona gari su karɓi kuɗin fansa amma sai a gagara zaƙulo su wanda 'yan najeriya ke ganin cewa wannan abu abu ne wanda ya kamata gwamnati ta tsaya a kan zakulo irin 'yan ta'addan da suke aiwatar da wannan abu ba wai irin mutanen da laifinsu ƙalilan ba ne ba a yanzu dai matsayin zanga-zangar talakawa na ganin cewa zanga-zangar ta zamanto ba ta tsina na komai ba face ɓata lokaci da talakawan suka yi sai dai kuma wasu na ganin cewa a'a an samu nasara domin gwamnati ta san cewa muddin ba ta gyara kwalata a kan tafi da tsarin mulkin da ake a yanzu ba to tabbas talakawa za su iya ɗaukar mataki kowa dai da abin da yake faɗa dangane da wannan zanga-zangar abin dai jira yanzu a gani shine shin batun da shugaban ƙasar najeriya tinubu yake cewa a yi haƙuri sauƙi na nan zuwa shin sauƙin zai zo allah muna roƙonka ka gyara mana abubuwan da suke damun ma ƙasar nan allah ka sanya wa shugabanninmu tausayin talakawa wajen gudanar da abin da zai kawo talakawa sauƙin rayuwa to ba saurare me za ku taron gani da waɗannan rahotanni mun gode